Irimiya Sura arba'in da hudu Masifa domin bautar gumaka Wannan magana ta zo Irmiya game da dukan Yahudawa masu zama a Masar ta Ƙasa, a Migdol, tafenas Fenas, da Memfis, da kuma a Masar ta Bisa, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila na cewa, Kun ga masifa mai girmar da na kawo a kan Urushalima da kuma a kan dukan garuruwan Yahuda. a yau sun zama hamada da kuma kango, saboda muguntar da suka aikata, sun tsokane ni na yi fushi ta wurin ƙone turare da kuma ta wurin bauta waɗansu allolin da su ko ku ko kakanninku ba ku taɓa sani ba, sau da sau na aiki bayina annabawa, waɗanda suka ce, Kada ku yi wannan abin ƙyama da naƙi. amma ba su saurara ko su kasa kunne ba, ba su juye daga muguntarsu ko su daina ƙone turare wa waɗansu alloli ba, saboda haka fushina mai ƙuna ya faɗo a kan garuruwan Yahuda da kuma titunan Urushalima, na kuma mai da su kufai da suke a yau. To, ga abin da Ubangiji, Allah Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Don me kuka kawo irin masifa mai girma haka a kanku ta wurin warewa daga Yahuda maza da mata, yara da jarirai, kun kuma bar kanku babu raguwa? Me ya sa kuka tsokane ni in yi fushi saboda abin da hannuwanku suka yi, kuka ƙone turarewa waɗansu alloli a Masar, inda kuka zo don ku zauna? Za ku hallakar da kanku ku kuma mai da kanku abin la'ana da abin zargi da abin ba'a a cikin dukan al'umman duniya. Kun manta da mugayen ayyukan kakanninku, da na sarakuna, da sarauniyoyin Yahuda da mugayen ayyukanku da na matanku a cikin Yahuda da kan titunan Urushalima, har yă zuwa yau ba su ƙasƙantar da kansu ko su nuna bangirma ko su kiyaye dokata da ƙa'idodin da na sa a gabanku da kakanninku ba. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Na ƙudura in aukar muku da masifa in kuma hallaka dukan Yahuda Zan ɗauke ragowar Yahuda waɗanda suka ƙudurta su je Masar su zauna a can, duk za su hallaka a Masar, za su mutu ta wurin takobi ko su mutu da yunwa, daga ƙarami zuwa babba, za su mutu ta wurin takobi ko yunwa, za su zama abin zargi da abin tsoro, abin la'ana da abin ba'a. Zan hukunta waɗanda suke zama a Masar da takobi, yunwa da annoba, yadda na hukunta Urushalima, babu wani daga ragowar Yahuda wanda ya tafi Masar da zai kuɓuta ko ya tsira har ya komo zuwa ƙasar Yahuda, wadda za su yi marmari su komo su zauna, babu wani da zai komo sai dai ’yan gudun hijira, sai duka mazan da suka san cewa matansu suna ƙone turare wa waɗansu alloli tare da dukan matan da suke a nan babban taro, da kuma dukan mutanen da suke zama a Masar, ta ƙasa da ta bisa, suka ce wa Irimiya. Ba za mu saurari saƙon da kai mana magana a sunan Ubangiji ba, lalle za mu aikata duk abin da muka ce za mu yi, za mu ƙone turare ga sarauniyar sama, za mu kuma miƙa hadayun sha gare ta, kamar dai yadda mu da kakanninmu, sarakunanmu da fadawanmu muka yi a garuruwan Yahuda da kuma kan titunan Urushalima, a lokacin muna da abinci a yalwace, muna kuma da arziki ba mu kuma da wata damuwa, amma tun da muka daina ƙona turare ga sarauniyar sama da kuma miƙa mata hadayin sha, muka rasa komai. muna ta mutuwa ta wurin takobi da yunwa. Matan suka ƙara da cewa, Sa'ad da muka ƙone turare ga sarauniyar sama, muka kuma miƙa mata hadayun sha, mazanmu ba su san muna yin waina kamar siffarta muna kuma miƙa mata hadayun sha ba? Sai Irmiya ya ce wa dukan mutanen, maza da mata, waɗanda suke ba shi amsa, Ubangiji bai tuna ya kuma yi tunani game da turaren da aka ƙone a garuruwan Yahuda da kan titunan Urushalima, waɗanda ku da kakanninku, sarakunanku da fadawanku da mutanen ƙasar ba ne? Sa'ad da Ubangiji bai iya jurewa da mugayen ayyukanku da kuma abubuwan banƙyama da kuka aikata ba, sai ƙasarku ta zama abin la'ana da kufai, babu mazauna yadda yake a yau, domin kun ƙone turare kuka kuma yi wa Ubangiji zunubi ba ku kuma yi masa biyayya, ko ku kiyaye dokarsa, ko ƙa'idodinsa, ko farillansa ba. Wannan masifa ta aukar muku yadda yanzu kuka gani. Sai Irmiya ya ce wa dukkan mutane, har da mata. Ku saurari maganar Ubangiji, dukanku mutanen Yahuda a Masar, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa ku da matanku, kun nuna ta wurin ayyukanku abin da kuka yi alkawari sa'ad da kuka ce, Lalle za mu yi abin da muka yi alkawari na ƙona turare da kuma miƙa hadayun sha ga sarauniyar sama. To, sai ku ci gaba, ku aikata abin da kuka yi alkawari, ku cika alkawarinku, amma ku ji maganar Ubangiji, dukan Yahudawan da suke zama a Masar, na rantse da sunana, in ji Ubangiji, cewa babu wani daga Yahuda wanda yake zama a ko'ina a Masar zai ƙara kira bisa sunana ko ya rantse ya ce, Muddin Ubangiji Mai Iko Duka yana raye, gama ina lura da su don lahani, ba alheri ba, mutanen Yahuda da suke a Masar za su hallaka ta wurin takobi da yunwa. sai dukansu sun hallaka, waɗanda suka kuɓuta wa takobi suka komo zuwa ƙasar Yahuda daga Masar za su zama ƙima kawai, sa'an nan dukan ragowar Yahuda waɗanda suka zo don su yi zama a Masar za su san maganar wane ne za ta tabbata, tawako tasu, wannan zai zama alama a gare ku, cewa zan hukunta ku a wannan wuri, in ji Ubangiji, saboda ku san cewa Barazana ta lahani a kanku tabbatacce za ta cika, ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan bayar da Fir'auna, Hofra, sarkin Masar, ga abokan gabansa, waɗanda suke neman ransa, kamar yadda na ba da Zedekiya sarkin Yahuda ga Nebuchadnezzar, sarkin Babilon, abokin gaban da ya nemi ransa.